kuna tare da studio kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu gabatar muku da labarinmu na yau mai karanta mama'ada da farko ga muhimman kanun nasu ana ci gaba da kamfan fesa maganin maganin sabro a da'irar birnin yamai sai kuma kungiyar suizas reshen zandar ta tsunduma yajin aiki na kwanaki biyu tun daga wannan rana a cikin rahoton mu na musamman zan mai da hankali kan wani wato horo da aka baiwa wasu 'yan mata kan wani nau'in kayan kiɗi na inzada a ah, agades To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki hukumar Nyame Yala tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya da birnin Yamai ta kaddamar da a yau da safe nan da wani aikin fesa maganin sauro karo na biyu a nan birnin Yamai. Fesa magungunan kashe sauro ta sama da kuma cikin gutoci ya shafa. Rukayya Abdulrahman na tare da ƙarin bayani. zuba magani a cikin gwalolon da ke bayan makarantar Ecole Canada ne a hukunce aka saka usul ɗin soma wannan aiki na kishin sabro a da'irar birnin Yame wanda shugaban koli na tsarin Yamen Yala Muktar Mamadu ya jagoranta. Jami'an Brigade za su rinka zagayawa rana da kuma da daddare tsawon kwanaki goma. Za mu saka jirage da za su rinka saka magungunan a gabar kogi. Zai ba mu damar samun kyakkyawan sakamako akan abin da ya shafi inganta rayuwa rayuwar mazauna birnin Yamai. Dokta Jarmakwai Hadiza Jaku, darakta ta tsarin gurmazau da kokowar murkushe masasarar cizon sabro a fadar ministan kiwon lafiya ta tunasar da cewa magunguna da muke aiki da su magunguna ne da suke dadewa ba sa citarwa muna saka su ne a cikin gotoci suna yin har tsawon watanni shida kafin maganin ya bar aiki muna son a yashe gotoci ko da ruwan sun kwanta ba a samun yaduwar sauron. Ministan gari da tsabtace birane Habi Muhammadu Salisu ya yi kira ga al'ummar Yame. Kira ga mutanen Yame sai kowa share bakin gida ne. Addinin ma musulunci ya ce babu sallah in babu alwala. Yanzu ka tewa kasashen duniya bu sa abin da paludism ba. Minista ya kuma bayyana cewar bayan gangamin farko da aka gudanar al'ummar Yame ta yaba da wannan sosai. yanayar ido ta zama matsalar kiwon lafiya a wannan lokaci a ƙasar Nijar. yanayar ido ita ce dalili na farko na dundumi a Nijar inda kashi biyu da dugu biyu cikin ɗari na al'umma ya shafa da wannan matsala ta shafa ɗin. Domin yaƙi da wannan cuta, ƙungiyar Islamic Relief ta shirya wani kamfanin tiyatar ido kyauta ga tun daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Oktoba a Liktar mai domin yi wa mutane 300 da ke fama da wannan cuta ta dundumi aiki. Abdullahi Isa likitan ido ya yi wa Isufu Shebu karin haske. abin da ake so shine cewa eh, ita yana aikin daman ya ya danganta ne na ido saboda aikin ido ya kalkasu kala-kala ne nemi bangaren da ya kamu musamman shine aikin yanar ido mutane da yawa za su ji ana cewa yana da buji amma a takaice ita yana ko buji da ake duka dai malati ce guda muna so ne a takaice masu yana muke so su zo a wannan yana eh, likita ta mai yayi a musu aiki mafi yawa za ku gani malati ce wadda ta da cizawa tsaihi amma wannan aiki namu muna so ne ma mutum haɗari uku aiki na yanar ido Ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta Caesars Rashan Zandar ta fara wani yajin aiki na kwanaki biyu tun daga wannan rana ta Alhamis 12 ga watan Oktoba na shekara ta dubu goma sha bakwai. Matsalolin da ke tattare da babban asibitin Zandar da kuma ma'aikatar ya horar da malaman kiwon lafiya ta NSP su ne dalilan wannan yajin aiki. Shugaban ƙungiyar Caesars Zandar Idi Bukari ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Watan da ya shuɗe abokanmu domin su karɓi albashinsu sai da ya kai su ga yin yajin aiki har sau biyu tare da zartar da ayyukan ceto na Kan Kannan ya kai su kuma ga yin yaji aiki na uku ba tare da zartar da aiki ko da na kalilan ba. Wannan yajin aiki ya haddasa mummunan sakamako domin 'yan malati cutar da suke fama da ita ta ƙara kamari wasu ma har sun rasa rayukansu. A wannan gami kuma ba a samu albashi ba a daidai lokaci asibitin ba ta damu da wannan ba ganin girkin birgal da ta yi wanda yake ba ba bisa ka'ida ba da bai da wata ma'ana kawai dai don shimfiɗar da wata matsala kuma zuwa ga al'umma da kuma ma'aikatan asibitin wani ma'aikaci ne da bai da ingantaccen sani na kiwon lafiya iyakarsa ƙididdige yaran da ake ma magani kyauta yaran cikin hali matsi ne ake kawo su asibiti yawancin lokuta wannan ma'aikacin da bai san yadda zai yi ba ya haddasa lati ga bayar da maganin da ya dace a lokaci. Gundumar da kwaro ta sami likitar CSE ta biyu a da kungiyar Qatar Shati ta gina hukumomin jihar da al'ummar da kwaro sun karbi wannan gini a yayin wani bikin da ya gudana a ranar talata da ta gabata likitar cse din ta lakume kudin sefa miliyan goma sha bakwai wajen gina ta da kwar da yana kunshe da mutane fiye da dubu satin ga dai jafaru ibrahim prefan da kwaro a cikin rahoton adamu umaru lokacin da aka zo aka yi muku wani aiki na ci ku ko bangaren likita ko bangaren lakwal ko wani bangare ne dai na kyautata rayuwar dan adam lokacin da ake aikin nan lokacin nan aikin nan yake na gwamnati ko na masu hannu da shuni amma da zaran an kare shi to yanzu ya zama na kula da shi ɗawainiyar ku ce saboda duk abin da kuka ga kun samu yau na kyautata rayuwar dan adam wasu suna can suna jiran shi to kowa ya muku shi kar ku yi tsammanin in kuka bar shi ya salwanta ko ya lalace gobe zawa zai iya sake muku kenan ashe wanga da aka bari baya ku za ku ta idanu don kai salwanta duk abin da za ku ga zai kawo cikas da kun gaya mu za mu ɗauki matakai na gyaran abin duk wani wanda zai hana ruwa gudu cikin tahiya al'amuran likita wannan kenan ku shaida mu in kuka ga wata hanya inda za a iya samo wani abu na amfani kuma ku zo ku gaya mu sai mu kama muku a samo cikin gaugawa yanzu abin da ya shahi wa'anda suka yi alkawali da na gadaje da na forashi yalla ma da na wuta ma tunda ai ana buƙatar wuta wurin ga to duk wannan alkawalin mu za mu kula da su kuma mu bi sau da kafa mu ga Allah ya tabbatar da su cikin gaugawa A wannan shiga makaranta ta shekara ta bakwai zuwa goma 2018 abin da aka fi lura da shi shine yawan ɗaliban da ke aji na shida. misalin makarantar CAS zamu gudale inda a cikin ɗakunan ɗaukar darasi bakwai na ajin cesium adadin ɗalibai ya cimma 800 muke dalilin yawan waɗannan ɗalibai yaya za a daidaita wannan matsala shugaban makarantar CAS zamu gudal abba halilu ya amsa waɗannan tambayoyi a cikin rahoton habibu garba duk shekara kana ganin mutanen da suke shigowa sun hina shekar da ta wuce mun samu mutane da yawa a sijan amma wannan ba matsala ba ce tunda duk yanda take ciki an san yadda aka yi aka sa su cikin kalas mu nan da muke nan sai su zam har mu rarraba su ma cikin kalas din suna suna kur duka wanda aka aiko mana su ne muke kasawa a kalas amma karkamance yawancin su daga ecole prive suke zuwa kuma yan ecole prive ko an turo su ba sa zawa yanzu nan in ka dawo nan da wata guda zaka tara da kalas sun abin ga suna zawa dai kawai don samu shi nan su ga yanzu ma an kalma na za ka sun taso daga lokal in aka aiko mu ba mu cewa wani dan preview ne ba dan preview ne sai mu kasa su cikin karasosi amma ba su zawa a mu matsala ko da bara ma haka ne akai in aka ci gaba ta ta gaba sai ga kawai mutane sun zazzai Ɗaliban makarantun lise da kwaleji na birnin mai sun shiga wani yajin aiki na kwanaki uku tun daga safiyar yau. dalilin haka ne suka kaucewa duk wasu ayyukan shiga azuzuwa da na motsa jiki hujjojin da suka gabatar su ne jinkirin kammala gine-ginen rumfunan zana rashin teburan zama da kuma rashin wuraren ban haya a cikin sabbin makarantun da aka gina. Ƙungiyar matasa ta Jimede tana shirya wani dandalin matasa karo na biyu tun jiya a zandar kan zaman lafiya gudun hijira da kuma cigaba gaba mahalta 21 da suka fito daga jauhin difa maradi da zandar za su tabka muhawara a tsawon kwanaki uku kan babban jigon haduwar cewa yaƙi da kaifin kishin addini da kuma bunƙasa kawar da fitina a matsayin wata hanyar sulhu ta fannin zaman lafiya siyasa da addini shebu arji ibrahim sakataren ƙungiyar ta jimed ya yi wa alikita ƙarin bayani Ma'anar dai shine haɓaka gwagwarmaya kawar da tsananin ra'ayin ta'addanci. A wani hali matasa sun kasance wa'anda ake amfani da su shine muka gani ya kamata mu je mu fuskance su fahimtar da su da cewa su da kansu ya kamata su girka fusa'o'i na gwagwarmayar kauce ma wannan tsautsauran ra'ayi. Su karyar da shi su haɓaka kwanciyar hankali a Nijar. Muna fatan ƙarshen wannan taro kamakon da za a cimma ya zamanto na gari madugu 21 na kungiyoyin matasa ne da suka fito daga yankuna uku ya kasance a cikin yankunan nasu sun isar da darasin da suka samu zuwa ga matasa 'yan uwansu A gasar ƙwallon kafa ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ke gudana a zaka a ƙasar Indiya a wannan shekara 'yan wasan Mena Kade niger sun sha kashi ga hannun 'yan wasan Spana a ranar Talata da ta gabata da ci hudu da nema. duk da wannan kuma faduwar ta kadan Nijar har yanzu suna ci gaba da halarta wannan gasa gobe idan Allah kai mu mena kade za ta fafa ta karfe tare da 'yan wasan Brazil. siliman Muhammad shugaban kungiyar 'yan jarida na wasannin motsa jiki ta ƙasa ya yi nazari kan wannan wato halarta ta mena kade a ƙasar India ga rahoton da ya haɗa mana wato a cikin hirarsa da Sumana Amadu. wannan balo da an kai kwantar Spain mun ji zahin takwarai an yi muna kwallo hudu mu bamu sa ko guda ba tsakanin mu da Spain amma wannan sai in ce kuma lahanin mu ne ba mu rike ma Spain girmanta ba mun mance da wane ne a Spain da ce mun saya baya kaɗan mun yi tunani mun yi nazari kakan da za mu yi contrattack to mu sai muka ce duk kakan da atake mu ɗauke su kakan da kama wata ekipo da ta zo hakan ga ba kwararra ba to amma ya kamata mu gane da wannan defetkin bai kamata ta mai mu baya ba ya zama dai muna kamar misali mu gyara kullum mu contre brazil gobe insha Allah za mu yi contre brazil nan ma balo sai ta yi wuya parce que brazil kakan da kowa ya san espanya haka kowa ya san brazil ka balo sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu sai kuma rahotonmu na musamman domin tanadi da bunƙasa ɗaya daga cikin tsaffin al'adun abzunawa ta hanyar eh, kayan kiɗi na inzad eh, kayan kiɗi na gargajiya da ke kan hanyar ɓacewa tsarin haɗa kan al'ummomin Nijar PCCN na ya ƙaddama a jihar agadasi da wani horo zuwa ga wasu 'yan mata goma daga ranar 26 ga watan Satumba zuwa 1 ga watan Oktoba na shekara ta da goma sha bakwai Ga rahoton da Musa Mamman ya haɗa mana kan wannan batu. ‘Yan mata da aka rairaye aka zaɓa sun koyi ƙerawa da kaɗa maulon Inzad tsawon kwanaki shidda. Ga wanda suka shirya da wannan ba da horo, zaɓen Inzad na da mahimmanci sosai. musaurari Garba Rabiu mai ba da gudunmuwa na PCCN a yankin Agades. Mun zaɓi goge ne na Inzad saboda abu ne mai matuƙar mahimmanci ga al'umma Absinawa. Kuma mata ne suke goga shi kamar yadda kowa ya sani mace tana da matsayi a cikin al'umma na kawo zaman lafiya a yayin da ake goga wannan inzat yana tayar da tsime na runguma al'adu kuma a duka lokacin da ake goga wannan inzat to yana daidaita zaman lafiya a cikin yankin maulayin inzat na da mahimmanci a cikin al'ada ba a kaɗa shi ta haka kawai ana kaɗa shi bisa ga dalili mai fa'ida kamar yadda fatima agali ɗaya daga cikin masu ba da horon take faɗa abu da yawa ake in zabbisan su saboda tarihi guda kai ya bace saboda kuma ashak shine na cikin zuciya shine mai kyau kuma ana yin shi saboda sarakuna manya manyan mutane da zarumi babban mutum wanda yake yaki da ibara da ake ce musu cikin buzanci masu daraja su da kansu ma ana musu unza kamar lidar haka ana mishi unza ko an su salloli na gargajiya haka su ma ana musu unza ayir ma ba mutum duka ba yake shi an kilga mutum uku ko fudu wanda suke 'Yan matan su duka 'yan boko ne sun bayyana dalilan da suka himmanta su ga ɗaukar wannan horo mu saurare su. Ina son in koyi goge saboda tarihin mu ne mu buzaye abzinawa. A abzinawa ma ba kowane ba abzini ba ne yake tunanin ya nemi koyashin shi. Mu ne jeunesse mu ne kamata mu kama gadon nan nan ansa. Kuma gadon mu ne mun sa uwayen mu saffin mu da kakannin mu sun saba da shi kenan mu ma ba mu barin tarihin mu. Ni daliba ce abin abin da sa in koyi shi don ka a yadda al'ada kakanninmu ba wani karfi gare su ba da za su tsaya suna yawuce yawucen gari ruwan ga ko kuma da an kiro su cikin jama'a suna yin shi ba su da karfi yin haka nan. Mahukuntan gargajiya da suka halarci bikin kammala wannan ba da horo sun kara zuga 'yan matan wa'anda nan gaba za su ɗauki gurbi ga rikon wannan gargajiya. To ƙarshen labar namu kenan da ganin Sidiyo Kalangu a huta lafiya.